Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 عليم Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga dijiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu da suka hada da shirin nan na tsaftar muhalli bayansa kuma akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa wanda da shi za mu kawo ƙarshen dukkan abin da muke dauke da su. idan har da sauran lokaci za mu duba wasu daga cikin labaran da aka saurara mai ban kwana da ku wanda su ne jiran abin da za a saurara da da Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar goma sha tara ga watan Yunin shekara ta 2021 wanda ya daidai da 8 ga watan zulkaida na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari kuma san cewa shekaru 1094 da suka gabata a rana irin ta yau 8 ga watan zulkaida na shekara ta 348 hijira kamariya fitaccen marubuci musulmi abul hassan ali bin zubair al-kufi ya rasu a birnin bagdaza na kasar iraki alkufi ya kasance tare da mahaifinsa tun a lokacin rayuwarsa ta ƙuruciya ya kuma fara karatu a gaban mahaifinsa wanda ɗan kasuwa ne kuma malami a lokaci guda bayan rasuwar mahaifinsa abul hassan ali bin zubairu alkufi ya gaji dukiya mai tarin yawa da mahaifinsa ya bar masa saboda haka ya yi amfani da wannan dukiyar wajen yada ilimi da kuma taimaka ma masu neman ilimi a sassa daban-daban na ƙasar iraki sannan kuma ya samar da wani katafaren ɗakin karatu a birnin bagdaza wanda malamai da dama suka yi amfani da shi wajen tattara abubuwa da dama da suke bukata ta fuskacin ilimi da kuma gudanar da bincike baya ga haka kuma wannan ya taimaka ma alkufi wajen samun littattafai masu tarin yawa waɗanda suka taimaka masa wajen yin rubuce-rubuce a fannoni daban-daban na ilimi daga cikin waɗanda suka amfana daga irin rubuce-rubucen da alkufi ya yi hada fitaccen malamin tarihin nan wato ibn nadim wanda ya kawo wasu ruwayoyi da dama waɗanda ya ɗauka daga cikin rubuce-rubucen ibn zubair al-kufi masu saurare ko kun san cewa shekaru 121 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan yuni na shekara ta 1900 aka kafa cibiyar bayar da kyautar lambar yabo ta nobel alfred nobel wani masanin ilimin kimiyyar lissafi ne dan kasar sweden wanda ya gano sinadarin dynamite alfred ya gano sinadarin dynamite ne a shekara ta 1864 amma ya yi bakin ciki matuka da gano cewa ana amfani da fasahar tasa wajen yin amfani da ita domin har hada bama-bamai waɗanda ake kashe jama'a da su akan haka ne kafin rasuwarsa ya bayar da wasiya akan a yi amfani da ɗimbin dukiyar da ya bari da masana'antu a kasashen duniya kimanin ashirin a baiwa waɗanda suka yi fice a fannonin ilimi waɗanda ya ambata da kuma samar da sulhu a duniya an fara bayar da kyautar nobel ta dalar amurka miliyan guda a shekara ta alif tara da biyar kuma har yanzu ana bayar da wannan kyauta ta miliyoyin daloli a kowace shekara ga waɗanda aka zaɓa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. shirin muna farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin su. A kasar Iran Ibrahim Ra'isi ne ya lashe zaben shugaban kasa da aka gudanar a jiya. kafofin yada labarai da dama na duniya sun bar da rahotanni dangane da zaben kasar ta iran dakarun kasar yaman sun kai hare-hare na mayar da martani akan wani sansanin sojin kasar saudiya a kudancin kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da hukumar zaɓe a ƙasar iran ta bayyana cewa ɗan takarar shugabancin ƙasar ibrahim ra'isi ne ya lashe zaben da aka gudanar a jiya Ban samun mafi yawan ƙuri'un da aka kada a zaben shugaban ƙasa wanda ya gudana a juma'a bayanin ya ce an kammala kidayar fiye da kashi 90 cikin 100 na dukkanin ƙuri'un da aka kada kuma ibrahim ra'isi ne ya baiwa sauran 'yan takarar tazara mai nisa wadda ke tabbatar masa da lashe zaben bayanin ya ce mutane miliyan 28,600 ne suka kada ƙuri'unsu daga cikin mutane kimanin miliyan 60 da suka cancanci kada ƙuri'a a ƙasar inda ibrahim da isi ya zuwa yanzu ya samu ƙuri'u miliyan goma sha bakwai da dubu ɗari takwas sai kuma muhsar za'i wanda ya samu ƙuri'u miliyan uku da dubu ɗari uku sai kuma abdunnasir himmati wanda ya samu miliyan biyu da dubu ɗari hudu sai kuma amir hussein kadizade wanda ya samu kimanin ƙuri'u miliyan ɗaya a yau ne ake tarin za a kammala sanar da cikakken sakamakon a hukumance shugaba ruhani na iran din ya mika sakon taya murna ga ibrahim ra'isi dangane da wannan nasara da ya samu kamar da dukkanin sauran 'yan takarar sun mika sakonnin taya murna ga ibrahim ra'isi dangane da nasarar zaɓe kofin yada labarai da dama na duniya sun bayar da rahotanni dangane da zaben da aka gudanar a kasar ta iran tashar jazeera ta bayar da rahoton cewa tun da jijjifin safiyar jiya juma'a ne dai mutane suka fara yin dafifi a rumfunan zaɓe kafin buɗe rumfuna fiye da 66,000 waɗanda aka ware domin kaɗa kurwa a faɗin ƙasar ta iran rahoton ya ce tun da safiyar jan ne jagoran junju halin musulunci na iran ɗin ayatollah da ali khamenei ya fara kada ƙuri'arsa a daidai lokacin da aka fara kada ƙuri'u a hukumance daga lokacin da kuma aka ci gaba da kada ƙuri'a a faɗin ƙasar ita ma'ana ta ɓangaren tashar rusha ta ta bayar da rahotanni daga sassa daban-daban na ƙasar ta iran dangane da yadda zaben ya gudana tare da jin ra'ayoyin mutane daban-daban akan zaben wasu daga cikin kafofin yada labarai sun bayyana cewa daga ra'ayoyin masu kada ƙuri'a da suka ji suka fahimci cewa ibrahim da isi dan shekaru 60 a duniya wanda ya rike kujerar alkalin alkalai na ƙasar iran din har zuwa lokacin da aka gudanar da wannan zaɓe shine zai lashe zaben tashar sky news ta bayar da rahoton da ke cewa zaben na iran shine zaben shugaban ƙasa karo na goma sha uku wanda ake gudanarwa a ƙasar. wanda ke gudana bisa tsarin demokuraɗiyya da take tafiya bisa tsari na musulunci a daidai dokar da ke cikin kundin tsarin mulki na kasar ta iran tashar almayadin ta bayar da rahotanni daga birane daban-daban na kasar iran tare da hotuna kai tsaye a lokacin da ake gudanar da zabukan to jama'a masu kada da sha'afa labaran suna zo ne daga hausa radio boh a birnin tehran sojojin kasar yaman game da dakarun sa kai na kabilun larabawan kasar sun kai wasu hare-hare na daukar fansa akan wani sansanin sojin saudiya da ke kudancin kasar tashar almasira ta ba da rahoton cewa da safiyar sojojin kasar yaman game da dakarun sa kai na kabilun larabawan kasar sun kai wasu hare-hare na daukar fansa akan sansanin sojin sama na kasar saudiya na sarki khalid bin abdulaziz wanda yake birnin hamis mashid a kudancin kasar ta saudiya mai magana da dana sojan ƙasar yaman birgediya janar yahaya sare ya bayyana cewa kai har ramo gayya ne wanda kuma an kaddamar da su ne da jirage marasa matuki masu tsananin sauri waɗanda kuma sun samu dukkanin abubuwan da aka saita su a su domin tarwatsa su ya ci gaba da cewa waɗannan harahare suna zuwa ne domin mayar da martani akan hare-haren da jiragen yakin masarautar saudiya suke kaddamarwa akan al'ummar ƙasar yaman a kowace rana tare da kashe dubban fararen hula da kuma saka kasar a cikin mawuyacin hali wanda a cewar sa ba za su zura ido ana kashe su kamar kwari ba za su yi amfani da dukkanin abin da ya sauka wajen kare kansu da kuma mayar da martani tashar almanar ta bayar da rahoton cewa kungiyar jihadul islami a palestine ta mayar da martani dangane da kisan da isra'ila ta yi wa wani matashi ba falasdini a yankin jabal sabe da ke gundumar nablus a falasdino kakakin kungiyar jihadar islami tariq salma ya bayyana cewa irin matakan da isra'ila take ɗauka domin murkushe matasan palestinawa waɗanda suke hana ta yin kutse a cikin yankunan su hakan ba zai tasiri ba domin kowa hakan shine ne ke ƙara ƙarfafa gwiwar matasan wajen yin gwagwarmaya da zaluncin isra'ila sojin isra'ila dai sun harbe ahmad bani shams matashi dan shekaru goma sha shida da haihuwa a kusa da garin nablus a cikin dino a nasa bangaren shugaban kungiyar ta jihadul islami ya bayyana cewa ko shaka babu matasan dinawa za su ci gaba da yin tsayin daka a gaban duk wani aikin wuce gona da iri da kuma ta'addanci irin na isra'ila domin kuwa kisa a cewarsa ba zai iya tsorata matasan dinawa ba wajen kare haƙoƙinsu da kuma al'ummarsu To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. Toma da labaran da aka saurari labaran duniya zu kuma sai sauran sheshen da suka rage mana inda za mu fara da shirin nan na tsaftar muhalli. Tsaftar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu ku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu za mu ci gaba da tattaunawa ne akan batun na canji ko sauyin yanayi wanda ke da alaka da lafiya. Da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Fatima Mahmud.

babban matsala ce da ta shafi kasashen duniya wanda ke haifar da ɗumaman yanayi da ke illata lafiyar mutane wani rahoto da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya bayyana cewa kusan kamfanoni dubu ɗaya da birane 158 da yankuna gami da jami'o'i da masana'antu sun fara rage fitar da hayakin da yake illata muhalli da nufin fara aiki da buƙatar kawo ƙarshen amfani da hayaki a shekarar 2050 akwai ayyuka da dama da za a iya yi al'ummance da kuma a ɗaiɗaikun mutane wanda zai iya kawo canji wajen rage ɗumamar yanayi a ƙasashen da muke a shekarar 2015 ne ƙungiyar lafiya ta duniya ta fitar da wasu hanyoyi da ta gaya dace domin a samu wannan canjin abu na farko dai shine ya sun ce dole ne a samu ƙungiyoyi daga ƙasashe wanda za su haɗa kai da majalisar ɗinkin duniya wanda za su yi ƙoƙarin muhimmantar da lafiya a matsayin abu na farko a zaurukan tarukan da ake tattauna batun canjin yanayi na duniya waye kuma a rinka wayar da kan jama'a game da illolin da yaƙi masu ga masu guba kenan na irin na su carbon ke da shi ga lafiyar mutane samar da hanyoyin bincike na kimiyya wanda ke nuna alaƙa tsakanin lafiya da ita canjin yanayi gwamnatoci su karfafi ayyukan a kasashen su wanda za su taimaka wajen rage hayaki masu guba gwamnati kuma ta rinka ba da kyaututtuka da gudunmuwa ga mutanen da suke taimaka wajen kare gandun daji. masu saurare kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran inda a yau muke mai da hankali akan batun canjin yanayi. A ɗaiɗaikun mutane ya kamata mu yi ƙoƙari mu ga an awatar da waɗannan abubuwan. kamar misali rage amfani da ababen hawa musamman mota za a iya yin haka ta hanyar ƙara yawan amfani da jiragen ƙasa wajen sarrafa kayayyakin amfani a maimakon cika birane da manya-manyan motoci masu fitar da hayaki masu guba rafafan mutane wajen amfani da kekuna zai rage karuwan wannan matsalar na gurbatar muhalli wannan zai sa iska ya zama ya sauya zuwa yanayi mai kyau kuma zai karfafa mutane wajen fita eh, waje don su ga su motsa jikinsu kenan karfafan mutane wajen yin amfani da abubuwa da za a kuma yin amfani da su maimakon a zubar da su kuma a kona su wanda ake cewa recycled materials a rage rusa itatuwa da da kona su ta hanyar faɗaɗa wajen shakatawa yawon buɗe ido da kuma shuka furanni a birane a birane wannan hanyar zai taimaka wajen bunƙasa noma rashin gina masana'antu cikin gari da kuma samar da managarta hanyoyi da za a iya kawar da gurɓatattun iska ko hayaƙi masu guba da suke fitowa daga waɗannan masana'antun yawan shuka itatuwa a birane wanda zai taimaka a wajen kare muhallinmu kenan. to masu sauraron ganin cewa lokacin da aka ɗibar shirin ya kawo jiki anan da zan tsaya ku biyo mu a shiri na gaba. yanzu a madadin kowa da kowa na nan radio hausa voh ni fatima mahmud na tsara na gabatar da shirin nake cewa a huta lafiya sai allah ya sake haɗa mu a wani sabon shirin da tsaftar muhalli wassalamu alaikum rahmatullah tun kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari. Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin same ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar Iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To a yau shirin namu ya gaito muku fitaccen mawaƙin nan ne na ƙasar Iran Nazir Afshar domin gabatar da waƙa da yake masu iya magana na cewa waƙa a bakin mu ita tafi daɗi. Da fatan za a kasance tare da mu kuma za a ji daɗin gaishe ka nazari afshar a cikin wannan waka da ka gabatar fatan masu sun amfana kuma sun gamsu sun nishadantu da ita kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo mu a makon gobe ko kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin yankan mala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv1.ng از آن چشمه نوشم پند فرزانه به گوشم همه افسانه بود گر بود show. to tunda ne maka kawo karshen shirin namu baki da amma da yake muna dan sauran lokaci za mu ta so muku wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara a kasar iran ibrahim ra'isi ne ya lashe zaben shugaban kasa da aka gudanar a jiya kafofin yada labarai da dama na duniya sun bar da rahotanni dangane da zaben kasar ta iran dakarun kasar yaman sun kai hare-hare na mayar da martani akan wani sansanin sojin kasar saudiya a kudancin kasar to donan zamu kare sai Allah kama can anjima da yamma za a je mu dauki da wani shirin kafin lokacin mutum kwa da kwa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya